madalla jama'a kan go hanganir sewo barkan da masanki ne kan irka ir studio kalangu fage karara fongan da no aranga hingudu studio kalangu sigirai radio wai ta kikin da iya da television iddu bon kan yanga goi kan barka kyar kan bara da studio kalangu irhun kun fage kara mu kan goga te ne ga kwara assalan galan hankan ga ti an nema bar mai yango da koi na lahano kaga hinga kan de farmo bon za an nasar giri zambar fodo zongu yaggan da waye no borai goga di bar mai yan hankan ga ti kai diya ake dirawo bon wai ne mu an nema bar mai yango a wani misainu wai ne mu kan de me yin waro kan alfarai gadu gaziyan bambata ingano goga te ara an nema bar mai yango kan goga te ingano goga kan da sandai beriyan hankan gati danga farmo do harai ba kan alfarai igogin gai kan bakokaro kulti a gosan da dirra tenera kan goga manu kai na kaina da kwai ne kogaro kan goga te wai nemo kan da kan farai albarka a gona ga zabu di ko yogo ne dullu fatta fatta kamfani beri berera inga nogo kande misa wani yau halga kason tera yan gona kan muna da mi zai goga te inga mu halga kason igo kande barmayyan an nema do harai irhun kuna sigiro ramu irga ko gamo da raga goni gidi ifono wa kande an nema barmayyan wo matano a wani alama alamai gonan da ko na sandai foyenno a ga hin ga kande hankan gati alfarai iwane goyai bonne ga kwarara halga iri wani fage karara irga kan de aran se fonde kan ihim ka san mu bon ngana ga annema bar mai yango wo a wani san dai tangam da mo koy ne hankan gati formo bon wedin bon ganda dai hun kuna irna boryan burinye sintina dai irgonda komandan Usaini Haruna kan gono din saruso kan ga hagwai da sagyo da bata mai ne ga kwarara satiringa irgonda salifu ibrahim mantikala saruso hagwai da harin da hawai gini ne yau gai kwarara irgonda mu adamu kindo amantikal doso alfarai kunda wakilo kan goni yau gai kwarara da na aira mutu isa wanke kan go radio faraga ya irno ga margu ga sigiro tonan darandu. sintina dai irga sintin da usaini harunna irga badan ga nim famin dirse ifo ga ti an nema bar mai yango ifo ga ta amana lalle an nema a bar mai yango e, cim kware no kun na dunya kulura labu kul sinu kan sine ndu ayo e, an nema bar mai yango inga sinu ga inga mara inga inga inga labora lalle an nema ma mai yango kanda a fo eh, ir talo ir an da I faut ifo tu de zama eh, an dunya kirko taka eh, an labo daru labo daru yango ni banda donc a eh, bene parti o kan atmosphère atmosphère gaziya no gona ra gaza di mo igonda mo eh, na fu bambata ki gona ki ki kande kanga na almost eh, wai na dungaro amsi han siga to eh, laboga to lele iri wani goye kir go wani gate an dunya bon ima sambuno za farmo za kura za matigina binde izina go wani ga singi kare nan kulu kamfani bambatai to haye ma din kulu di ko gidan cara igonda masalan ki gon ga kande e, sanda e, envelope enveloppe wodi ni kan sigine atmosphere wodi bon hmm. dama gaz fono iga iga sobe gitan atmosphere wodi ra dioxyde de carbone dioxyde de carbone wodi ni hmm. deja wayna dungaro kango kan labo gadin mm. atmosfero dini ara gonda gaz yankan e e ga gaz dini eh, kan ga eh, matikini binde eh, eh, eh, wena dungaro pg. to déjà wo ka irmo gona ga produire en dunyara sanda farmo do hare kura do hare da company do hare gazo kir kirgo ga tedini mm. kan go ko tontono beni wana ga ya dinga eh, o le que Maintenant woyi na dun Am koy bene deja gazo din ka bagumo dungaro Olam Kwebeni koy bene din aga ka gandano da ka ganda mo donc inga inga kan di kan vraiment di dungay lalagati bore gi du konni ni fam e en dehors de ça zamano barma yango eh, lahane kago kanda bore si afo har yan misiyan gona gate son kan boresi boresi ni bai wato dini ga gati kan so mine kaidi ne ka gato ya ben mi hirri sadi na am fau faw be na mi hirri ya mu ka gati wadin agu alamaira afo na afo e, kai di mu kaga ga e, e, goro di ani mi di aste di ke kente ni mi di har mu ka hunkuna a gate ke fo wa ga manu ba semen hinka har mun kan o kan siro organe sanda shesheres a wodin alamaira wani banda labo e dungaro ago a ago alamaira dungai lala ago alamaira wodin kulu zamano barmeyemo fondano ifo no gona gatemo afo irsaje kan gona ge bandano borai igisaje igisaje zuru igi dan iga niya da igi misiyan kulti sage ra kan kan sage tonton donc woni ago vraiment lahani ɓe rera kango gana zamano lokaco so a woni mm. ga farmay gumo wal bindaran ma dice foyon har mu kaga kan da haro kan amma ka ibobo da ka ibobo sa'adin da nimidi ama hasarote mm. amma foyin wa amma eh, eh, nan kan bore ga far palai amini ma wodin kul ago alamayra salifu ibrahim dan girga banin faman da sai ifo ti dalilo kan nan danga ah, hari harai si ga kamat kan aga himatan da bayan harai noya ni bai atmosphere kai ga newo atmosphere kai ga newo sanda eh, envelope no gazeuse kango eh, inda mi dai da ba ful ay ah, kul halasi mais meto information bai so so ay information so

go bagumu transport nde mezi kuma ne a nga ba te de monta il faut différent mbafunda ni go bagumu ngono go sala bole go ban dunya a dank go go muhandan kan go ha detruire ya nga aga juwe haro bon klima bon ya ga juwe ha ba klima bon ka e, de kam mena kediya donc bat kanda ay e manda makal ko chaban kanda so kan iga wa oh, so so so man adamu kindo man te kala borai kan yango ga alfarai uh, dadin kan ne chamber regional karado sawana ne wagai kwarara ifo gati hankan an da mi zai hima ga kan ganan an nema bar mai a amadu dogonai amma dama ai kan ga kan da kan da dogonai da mizai kulu matkan igoga tonan tonandi do ima a da yadin zama boron gono kayandi ikai ni margatai ni magari ne yakin da yakin nuwaran himagan nan yakin nuwaran himagate uh, eh, borai ma fonde dingana me dingdi non fandi ni margante da zabare fata balku ga foron ga muradu da igogdi o isiga ga matoki ne mate din ishi ko gati nga ci masalacin dogo te puis uh, son tubarkalla uh, eh, borai igo mil kan barmayan gogate kaina zami fose ino jin borai ina fondo yan sambu za jirin da jiriyan ne akan nga ci eh, kungiyo kan karawo kan go amma ga nan go department nga ci wokan ti kara woka ka himgitinga ti irwo kan go nan goira Eh, iga himagano kunje alfarai kunje kurkoi kunje da sorkai kunje kude kanyan goga eh, ngai bafuna sola eh, labora imi fahamandi fonda ke himagana afo fo furtaje furtaje don nigidi wato za kaidia yo kai borkuno ga kanono nigeria no koy manda manno koy ani fondi ko iska da kulu dal tabi bonga ci gwamnati wona sanka sambu kanci kara soho iga furta la lakale kendino kure ga ka kure kwara ka kwara komini ka komin eh, prefet da mere go bore ga sine eh, bore goga eh, zankai da dotti kan kanyanga ba zama boro harewo ba ibara ni se dimmanan kalo yaga de no igogi lakal ceninga ti anan di jiriya ne kan son aime kino commune département gayara commune e kulno ganda city yan kai go zan kai ci wandi ga dondon ne matke him ga go tanda wo borno da al borno furtage e eh, wodin banda din inga go din te ga bani ngano go fondo feri se dir ko te haro ka mato kambore ba ba dai gazente da jowoto kondo yango no kanyan eh, iga sambuise ngai kati Eh, wo kanya i ne crédit agricole kanya i borai ga sine ga forage yente se ga eh, hal projet luxembourgeoise da coopération sucien iga kandinga ga sine din kulu ngano min kande vraiment da borai ni ngai la kala yi kulu idi ko da arka te dayno usaini haruna ifo ga ti danga eh, sandai bere beri ka an nema bar mai yanwo ga hin kan kande eh, labuse eh, lokacin bar agwanda lahani kaga kan da sanda imine farmo bu da farmo ce kai ke man ke man kai ga boru muharam bai kan ya dinga ne ba fune gonu wodin banda ngwari da mante aram bai kan sande beri gonu to masal funo masal hinkanta aga kan da malatiyan malati ka kan da mo surtout zankai wo kan signe malnutrition zamdan ngwari mante zankai iwon ba funa bori surtout zanka a gini ta bandugu zanka ge yin zanta masala gono a kan da borai sai duka yi dika ga to kan ke fon aran gidi haro guka da bayan amma hasaraute borai igi su ga deplace sinistre hare mu kware wa fuye mu kan isin da na kan ga goro ngai ne ya watu kulu eh, ine gamba gabon ra igo ce kinan ki goro arandi wodi masala bambatano wodi banda ba ma san gwamnato do hare a gonda gwamnato se eh, lahani bambata zama a gonda de pro ha kasa gini de programmation budgétaire zama haikan gwamnato mana eh, amana dan amana la sabu inga wannan bidijara amaka aran di yadin ga akan de masal no do har sanda bidija do hare mm. ina da masalai de iga bagumo salifu ibrahim yin gini danga a nema bar mai yan wadin yau gai bumbo labura igo gidiya gai kwarara a gona wala mata ne a nema bar mai mu gai kwarara mu gona buri kan gwai same ga kan mu mun nan mun dan kan teno mun nan eh ifo no mante ana fare kun am kan boji ngwari mante dori ka fu bore ya palu eh kolera eh ifo no mante bore go sandera fusi halpulsi kalkan gwamnati ka kan ga kasi nai popular sarse an un an diya isa mai karki gono ngwari mante ai kun mante sande ka dori ka esi kan manka almani tabi déplacement kan bo ke e kan ke département te ile kulu ku dégager vous kan go danga nan go kaina kaina batta mai kan ra hari gono ya kini kulu idira faut que kandi vous wadi wato isabe mi bari mai moi, kanda dama e da e eh, dulle dike go kan go kan go da ba kullum burbere yana ga du dulle di bagun to burbere ni ga te donc avec des bons nuages donc nga permettre eh, donc harima haroma bagumo mala nguna gana haru bagu dulendo dulendo fe kera kwa dulendo nda bagu kula gana aga ha provoke no mhm. buri be provoke avec averse ton a tempête sala mhm. am kanango aw abaji mhm. hankan ga be faham da danga anema bar mai yungo di ingano ga te danga harima kan sorofo am gai aman kan ko yana da ye ga ka am ka da gabi wal mata kini inda dai non kate anema no dama e, harima no haru fu d'où vient la pluie harima na go fu buloma lago funu hawo kan ye ko eh, eh, eh, ba funu yana akaw maintenant pour tout ce que go hawo si c'est donc la cosa hawo ke buna asin da bani mulki ba amma da asitadin da masin da bani a gwajen tanu asin da bani wa adamu kendo arando hare kan gati alfarai ifo gati danga sandai kan dimo aran go gadi an nema bar fondara alfarai do alfarai go sandai gumo jama'a din sambu za eh, frontière eh, wuna harga ka kala mu koy yelu hare nigdi kam manti ba isa mega nongu yongo no kanyan matkan meteo ke fono kinda kan nigdi da harika wato tubarikal waro goga te hanna dimo be da haroka ibo badi kware no gatun so ya meki no fo gono kan bantalini gina sadene da eh, gatuani zonora kanyan haro harono ni garai kwarze na ira itunu ino jini borai ininga hina kulce gadu kogi igorandi menong fongo nongo kini gorandi bumbo jidanjia arogo fuwe bumbo kite nongo fongo bumbo fuwe bumbo ka futeje kan yace man man te ba jiri hin kawal jiri hinza mm. mm. to ko am et puis son matkan iso mego mo farino ha mo farino e kulkan go mm. dadai imana san kasambu iman duga fondo yanke cikan ganan ima eh, digaidin kan yan goga patipati din dedai manti iduga zano to wallahi haraka aga humburandi ba bifo president conseil regional kanango akwai ne da ce, sahara akwai idiya indan tele mu bagna idi matkan ayatan da e eh, mishmori mu koi ne da fikopri yarga

nge bumbo bai kan lele de manchi sanko ni sambu fondo hanno ni sambu halaga ka magazan wa hey coordination eh, mai gida a windo bumbo iko dai maborendi da dai imana sanka sambu de hine no ngoy din kulu haroga monte ga ka la za kwalta ceci mm. kawo kawo yara anda mi zai eh, vraiment igo sabu hinose ay kulkan gogate amma eh, bore me yega di i hanno gatton alfarai kan yan igoga di sandai wani dimo mataki fo ndimo no ngai wogo ga hinga sambi do hare bon bore kan yan itunandi ngai wo ni bay no ngutta jenni ke du ngai ni ko non ni ko go mm, ibobo gono kan yan gura gane ni i wani ngai bumbo ba da hal ba hinoga ngai bumbo no da kai ganda ngai fariyan eh, i farairano i isa mega bore sandigane mm. kasin waro do hareo kaldai suru hmm, iko dem kan dogonai eh, no kan manti eh, borege hinga bonzano yakine kaldai muso muso dai no eh, ine ausanje jene sanu sanu bai hano zuwa musu musu dai no agate dir ko yada andi kan sajo rabombo ture kan yan bore goga kulu henno kan bore himaga diga salan isa sambu di isaran se woki ne mate mancin gane more him gingai gadi mi kira fahamandi da dottijo ba kura kwai kwara kwai labu kwai ga hatta conseiller ai di region fo ngor conseiller ni ga margante ga more bon ga bon ngai feri zama kinde isi baino isi baino ga bon ngai feri ima te hankan ga borakulu moradu feri wawai odin dai no egben eh, salifu ibrahim danga an ne mai bar mayan odin dina sambu danga hankan gati alfaraido harai walima ne dumarai do harai dumari zai do harai ifo gati sandai ka aga hin ga kan dai do hara to bar mayan mo dumarai do ifo ga bafuran di mata harino haro manna go funu burera mono bore go funu hawora fangona donc comme le tinse donc euh changement climatique ko kan dai matakan boleh himanda matakan himanda boleh duwanan dadin bari mai nuk tara ko asite kwa danga duwana kan dumo wato iga bai dadin ni lokacin kan ayi maka idiya mo tumbudu ni to so wato din idan dilabu je utkul in hadi ka so mana ifkita din chaque année à partir de mois de mai kulu déjà kai dia to meso boleh duma mais so boleh di hala juin juillet boleh duma yanga boleh mai fon kan boleh mai chanjement climatique no kan wadi yankulu yanga da hadis so eh

Il faut kanda kam le commandant a évoqué da kanda mba kanda almani de man kasu mate almani ko asu ngame mm-hmm. al farisi hawo man le tisona kate kone waliste mm-hmm. mm-hmm. la kan kira dorien no kakone donc no kam machi he banno va machi c'est un grand ba to kam kana kan de kan ko de batu de l'avenir parce que continue banda umus a amata bukai na wannan gibin handa gina hayin wakan gaba mu te komandan sai da no ya danga ifo ga ti matakai kan yin dumu ihima ga sambu kan gana an nema bar mai yanwo dai amma danga amma ye daban da ba dai amma ban me fo amma ye daban da lalle eh, matakai ki him ga sambu matakai ga bagu mu a fo dai eh, arandi kwarewo kan hari gugunwa ihimno ima ouvrage gente infrastructure de protection Kayanga yanga moins sinan ki himgati imate wai kanga kwa kwade protege da inundation a Ihinkanta eh, aménagement hydroagricole ingemo ihimga mo ga dangiga imo ba fonantiyante vraiment de harika haro siningwa matakan ite kwa se ouvrage kangana da harika menajemai dini kara borai gingai wana moyi far gudu haikanwa imi hagwe amuburi hagwe yango mo aste de mantide vraiment iti se ouvrage yanno de protection infrastructure de protection kan gini hagwe amuburi kangana ba haroka haro sudu gini ngwa wadi mbanda sanda haro bumboda kango ga hasarote imugungudi matacen matachanki mga sambu kangana haro igudu ga nafanda kangana hasaro umwens amzabu so din ko gila sabu har yan gonu kan igo ga hasarote me haradi ni goy bobu gonu kan irgin gite dai kan aga bore tonton im go din la sabote hmm wodin banda bore him gbayno kan gazo din kan gona ga eh, labo dungaro tonton kan gati gaz carbonico din irin matakin sambu kan ganin brema matakir ga wani gatan eh, haworadi ne a mazabu o kan sigi ne atténuation ou bien séquestration du, eh, du carbone irin gungudi matakin kirgi sambu ase matakin mu iga bagumu a fo arandi sage hallasiyan a gonara bore mu fai sage beriyan sage toniyan wodin kurgu mata kera bore mu lakkar da turu dumyanga nan kurka ga man da mu turu duma asin da farino asin da kwara no nan kurka he da bore mu lakkar da turo ga turo turo hallaso hallasi moga aran di wodi yan kulu igo fondera woni bandi im ka dumari zai do hare dumari zai do hare so manti wato lokacin kan eh gai labo wato di igine kuna a nga ka gudu marizi dan kan du marizi wa ginga te handu ta can dugu nga ne ya haro go kan so lokto barmai im gungudi hun kuna e eh, bere a gusu gumo du marizi yan gono kan dini dan handu hin handu hin zan da gamara da ku gumo ni. ignini kanga ti hawo les variétés la mm. les variétés de semences ngu la kada no di hare au moins borai minge wana mentalita barmai gka maintenant euh, vers vraiment euh, la sélection des variétés euh, eh, eh, améliorer là kan voilà zaman dumizai quand dini dans vraiment taso al targate amani ni muka ga tasu dan handu margini go kai ga batu harom kaga funa cire so kai dai isin sanka pour 500 bibo oran diwala saru so do hare aran gugu mataki matakiyan sambu kan ganan danga borai din mahin ga fam kan beri yan odin sibori wal dangi dan yan odin bumbu sibori kan yigo te sagyo se ode harawo service gongi hina kulga amma ni bai ine alman kurno borgu bai gugu bu follon bor ma boy gidan gine amma muna da mai zo a fo kuldin gobono walman ciyadi ya dinga no di hara vraiment service gongi hina kulga ga te wallahi igo bore bon e feri amma muna da mai zai a wana eh, a wana kuriyan wo kadai kadai suru dai kwa o bore ngon kan ga fambo amma bore mo gon kan bor mu jiri gi famandi wo ki banga ne ga la karo rali nga dai ni ngi mu goy da kwa ni fam zama wo ki dange la karo ifo ga tifo nga tifo a di man tu ni nga beri nga singwa alors que goy bobo gon kan gin koy te kan man turi beriya amma nga wo ki di kan goyno kan mun tagwa ndo nurinya no bora wonga de so dinga da hanna sambu ko sajora dindi turnya kan bor ku mu be de gzeri turnya wodi dinga be girma jikan ga ta halaga tun kai e de bora kun ninga mete yadin yadin ga sajo aga bandeno adamu kindo diyan ga ifo ga ti hankan danga ihima ga te kan gana alfarai da ni imu dugu dogonai hankan ga ti farmo do harai non goyi sun nongo shi ba wasa bore matkan ande mize gete nongo yongo no kanyan boregi mele kan a nongo fulana yang nongo no bo nongo fulana nongo no nongo yongo no kan farmise ni ni igai wodi no bore himaga tam ngejine bom faro mun koy jina ngamo eh ngati de borku mungal lakaloye eh wo kan bore dona nga ci fo farmo nga day no irwo irgi bai nga ci bumbo ne sintina dai ne kan hinojin bore ine isi ba kar futta je din ki gibai ma goro i musu koy zur koy zur ga yadin wala ka gor fonda ga ko shay han wadin ci muradu no i maka da bora chow amandu ga dunga diplomo ga du goy walai fo matano himgate ama goro fu ama guna fu matkan gogate ha ni ijini borai ngeno isannai no ni hangal ngati eh ngati formation ki gote se zama afon ha entrepreneuriat ni gote wodi abisa boram ka su boy naru ganji koy ni mi ye ka do tije go izen bora ingay mu kango ngay kan ga himaga of him gangai gadi ngai mo di mana ngai gadi ya dinga mo wodi kulu aine hinojin bore ngai bumbo iganda uh, eh, fondo yanke him ga sambu igoga tebo amma mu tontona ngati bore la kali cendi yang so boy ga bore la kali cendi gi fahamandi anke him ga hinojin bore bore ngono service technique gono kanya ngai wo igo da iga mane mairie no prefecture no dig mani boredin wati kulu lokaci jankan iga borai margu abu haneno jumma haneno to wallahi di goga bon fera dinte ba ture beri ngai wo kasumba eh, ay kul go yam yam ndey kul kan siga kanda kan goga ganji eh, farmo mo koy jina wodi yan kulu boraiga a banza murado ti zama son lokaci rabombo mekino son you know jin borai komandan yan wo igbai nan kan son irwo igbai nan guyan kan yan son igoga turi yan igoga nan guyan hansa kan turi shi ne igoga turi ke ga turi sinji e mai no go sinje ngote furta je no da alborno da way borno ngai ni go epi ba godin ki go sinje ngo ki go te nan go hansa yan wo mbo igogi bannobo manci ya mun igo gati donc vraiment euh, igo ga ceci imora da mate ya no irin barka ni do eh, salifu ibrahim ni di yanga fond beri beri fonni ma ga sambu kan ganan danga ima hinga eh, hankan ga ti barmai yango wo walir mun an nima barmai yango wo gayi ba imana gayi mo imhina gabu ga zabugumu ay mono la bubere ne be développer donc hakulu no ni go adoni go doni go fumu yang ay mono ngai mo ima analyser quand euh, je n'écris ah, me d'abord là quoi. Même le trafic aérien, avion quand derrière Zaria, il doit avion dans quand DSI, mm. Beno là, agwa hoku ça là Et mon ma trafic mon ima da sabu kadi Zaria, mais kono avion quand Zaria avion mais quand tunu. Mm-hmm. Hein? Quand ga sabanda au moins c'est à amazabu quoi. Wajen kula sabu ne kai manda imate. Le pays développé. Donc quand il école gochi, yanga forêt beriyemu ka dangidan tulledin kulu mbe la latin wasu sensible hayu kidan alku aga aga hono wala ma tuli fon dunga amba fumu gaje wani kan de gaje kulu aga nan gosara ima zabara tu re beriyen sa jo e eh, eh, juni bere singiyam di zabara kulu ima na sabu kitan kan ima zabara dama man chano kulu dunya aka no kitan da bai boshi ni gora aka to lokaci kan da ma eh, esprit meteo fonte prévision que d'ici l'an d'ici l'an 2100

ma ko di kati a ka monte nda mi da yidira i déplacé mo kan bo tinda ju ngade i ke déplacé do do ku kan harite ka hakulu aga nda mi zaidi il faut to ko are i ka bagu mo sa fay sa fay sto bo are sa fay sa fay mo to ko mo non kan bo kan da aka ta kan asino o ken katino ayanga da so honda mi dai in kala sabu mati afrikin ne danga dunyawo vraiment nan da kai nan di man hagu to kulu na ka ka tubiyar no eh, lallai son ir kaga to ir faji kara mai halir ga koi ga faji kara din dabu dai zama ke wani yan wukul da matake wukul kan aranki matake no kan danga gini borai wal gabu ko ne gihin ga sambu so hankan ne ba danga aran kan kaga to ir faji kara wasu irin sintin da komandan ifo ga ti hankan borai kan sin da gabi muhimma ga ti in ga tidanga alfarai da borekan kan yan dai igu ganda wali irma ne borekan kan dai gogor kwarara ifonu ihima ga te kan man tidanga gabi ko ne wali irma ne gwamnati dauka yankin di mata cikin ga mun ga mun ga sambu mhm. imma kai ga hangana eh, borekan kan bere se mhm. fahami ki goni gini no eh, sanda lokaci bar mayan wobo mhm. zama inga nuna cewote igogo di alamai ya dinga di gogo ci di gogo bore fahamandi mm-hmm. bore ma kwenge la kalbandi zama har no kan da haka mm-hmm. no kan burakuno burakul burakul burakul na ta bandi fa mm-hmm. asindi mine boro go terno boro hinal farino burakul no ga tabi ya dinga matace kai no di hare inge mo kan sindi na him ga sambu ya dinga im kai bore im kai im kai ga hangan borai sai fahimai ki go ni gini no lokaci din bar mai yango bo ha kan no go na gate wo kan gihim ga eh, bonza di ni fahaman din da im goy da wodi ni afona wodin banda mo koy ne eh borai im fai saji beriyan saji beriyan wo nga dino tilahani bambata zama wo karon go ni gadi gazo din kan sigi ne gazi karboni ko din kan go te mafaro kan go nan eh dunya eh lokuto go ga barma yawo mm. ture din gazi karboni ko din ngo nga ni gana fanda oxygeno kan ato hawo matine binde atmosphere go bari mm. nga na ga tangara yani ga di go ni ture beri yani ga isudu yani ga gazo din aksobe de ga badai no labora isudu hawo kan sigi ne oxygeno oxygeno ni di wala hein adiga tura beda mo vraiment ba dai asiban im zabara zabiyo mo vraiment im ah, feda eh, turi yan nan kurka idi saji min game kan ara pappapan game ma beri ga sai afona wani banda ture nan ga ki wani gini duma boren mu kai gini halasa ma bori jir kul kan ONG gono pro service of mboda igon ga eh, nan kan gangane din gono igi tunandi yan dan musubiyan sai a adin kulu ifono kan ga nan sajo mi kan ga nan goze na rano amma ni ga di kan nan goyen gon kan din goye din te kwara bore kan sai ni te di mun fanda dini inge mboda no ga kai barka ga sarko ni di man kagal man dangara za ture man beri wali mu ka ture kan yi dini ni mu di zanka igo yi ga for gidagu igo ga di igo ga ma amma na haikulu aran de wodi amante hun kun kwar lan kun kan sagi sino ba fune sino e musambare si mulkan wati din zar maganda zar maganda tere saji nan kulu hun kun zar maganda sajo ifo no nowi beri ngogo yara go ni ade hay musale ga bagumo kun zar magan da son ni ga te dingo nan gugura din kilo wai digan ga nan kan kan ni go ni go de kan go ni jin sajo kulubu kan sajo bu son matuno go nte bora ba an kulman ga hanni go gusur kwai mantina wo ka har turo go e to nan ka har turo din go mo ya dinga inga mo no din mo din manti matakiyan sambo no ga halasa amabori inga mo te da no de haradu mo ya dinga vraiment imu koyinge lakkal bande nan kan saji sino bafune sino nan kan saji go saje imi halasa mu bori ai wo jawabo ke ga tonin bore do na ya din walla irin barga kani do a da muke mun do ifo ga ti jawabi ko karanta kan ni ga tonan di al'umma do to jawabi ko karanta dai kaci eh, sanda wo kan dure beriyan wo janga faham da gwara Eh, farmo do hare din kulu eh, a jawabo amma gano alfarai fuwo kango doso ana conseiller ninka désigné kanyan watu kulu igo kawyara uh, eh, kwara ka kwara da farmo fondano wo kanno kulle halda da bara mu wari bara bara ngai din haidin kulu zakan jama kulu ma gani go mm. nga ti yaru su hin ko kan kane eh, vraiment igogi igogi ngai hina kulte hmm igo bore fahamandi da epi han fo mo da te kan il kumbo ni margate igine a da bora ni mar faham han kan ni mar faham ni hano borengo no komune ra borengo ko ra kan gabai eh, bore dinni ga ha Eh, wala nge wo kango bore kay go ne conseil agricole nge wo igande contact yambu bo kan ina kwareira nan kan dai kunje din jin funaido nan kan dai dabora ga muradu caben sanda hay fo gono ki man faham iga telefoni mina afilana igande ni muradu iga koy wodin ma gani gone nga ci arusin kadin kan yadin no irsabu irma koy gaban da nin uh... Eh, salifu ibrahim ifo ga ti ya ke yanko kwaranta kan da gina yi muna da mai zai sai al'ummai kan gono surtu bare kan danga manti hal igon da gabi fono talkaino ya kan yango eh, hin ko ya kire matkan ruwan da kida a mano eh, bare kan bai da ya ka kan de a himano imi sensibilize imi yamoro a mano imi yamoro da mun go su bai

tuwe bere hinna ma ci fondo kam haw mo andi kam kam mo da fondo fo kam kam tu bere mi to di be kasano kan kan lan labo ni ko se ay mo ne ima gay de lan na kan fa hawo na sala dola hawo kan ye gono mu ngino ki ci halisi so mo gune samu sey misali isa kay gono kan ya gono ka kan hawo hammi sai da kai no ba kuna ni ngun da harodin te poison ikusubu to yano ili mo igo ba fa oke go ba nga ki i haro ke go ba ne tanda no misali ko ha wo kan go no da te polie da ha ka ku no ba kan de hami sa to din ka te ka futare aga ba na to ya nuna go nan da e tamuno la sam ne wani ka to ira hunkuna fage kara mai al'umma kulkan na mu ga hanganar sai eh, ir sabu gumo ir sabu ko ne bore kan kaga to ir fage kara sai sintina dai ir gwanda komandan Usaini Haruna kan gono din saruso kan ga hagwai da sagyo da bata mai ne yau ga kwarara satiringa irgonda salifu ibrahim amantikala saruso hagwai da harin da hawai gini borani yau gai kwarara irgonda mu adamu kindo amantikal doso alfarai kunda wakilo kan goni yau gai kwarara dai ayira mata isa wanke kan na faki kara wato nan darin dono gani assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh